A ranar Juma'ar da ta gabata ne shugaban ƙasar Nishar Isu Muhammadu ya rantsar da sabon shugaban kotun Konsai da ta Alkash Alhada da wanda ke maye gurbinsa a kotun Kurde Kont wato ministan kuɗi sai Sidibe. Mako ɗaya kenan bayan da taron majalisar kula da tafiyar al'amuran shari'a ya aiwatar da naɗe-naɗe da canje-canjen wuraren aikin alƙalai. Sai dai kuma a wata sanarwar da ta fitar ƙungiyar alƙalai ta saman ta soki wannan mataki. Malam Nuhu Abubakar shine mataimakin sakataren wannan ƙungiya. Ya zamana minista na kuɗi. muna iya cewa yana da alaka da 'yan siyasa babban kuskure inda aka kai shi guri ne inda zai je ya yi binciken bin ka'ida ga hanyar da aka bi ta kashe kudin gwamnati kudin da ya zamanto shi ne yake ba da umarnin a kashe su kuma yanzu shi za a naɗa bisa babban kolan da zai yi binciken bin ka'ida kashe wannan kudin kenan shi ne ake cewa ya zamanto malamin shari'a kuma ya zamanto abokin rigima mun yi allah wadde da wannan naɗi muna kira ga shugaban ƙasa ya janye wannan naɗi da ya musu idan shugaban ƙasa bai saurari wannan kira ku ba sai ya kenan za mu ƙirƙiro da wata dabara da ake ce ma journée justice mort duk wasu al'amara na shari'a da za su tsaya abu na biyu mun yi niyya za mu kai kukanmu ga hukumomi masu kula da bin ka'idar shari'a na duniya akwai Nation Unies akwai Union International de Magistrats da yake mai da martani a game da korafin na alkalai ministan shari'a Mura Ahmad ya ce demokradiyya ta ba kowa yancin faɗin abin da yake so abin lura shine yarda da kwarewar waɗannan jami'ai biyu ya sa taron majalisar ya naɗa su domin su shugabanci waɗannan kotuna ya ƙara da cewa alkash alhada masanin doka ne mai karantarwa a jami'a yayin da su Sidibe yake da gogewa sosai a fannin tattalin arziki saboda haka gwamnati ba za ta ja da baya ba a kan wannan nadi da yake bayani a game da shirin shigar da karar hukumomin Nijar gaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin shari'a ministan cewa suna jira su ga kowace hukumar ce za ta yarda ta yi shishigi wa tsarin dokokin Nijar Ils veulent attaquer quelle décision au niveau de quelle instance qui va apprécier notre ordre constitutionnel et notre ordre juridique. On les attend. Dama dai a watan jiya alkalai sun koka a kan zaman taron da majalisar kula da harkokin shari'a ta yi a fadar shugaban ƙasa. Minista Mor Amadu cewa ko a ƙasar Faransa wacce tsarin mulkinta ne Nijar ke kwaikwayo, 'yan siyasa ne suka saba jan ragamar kotun Consedeta. Saboda haka idan alkalan Nijar suka ce suna adawa da aiki da irin wannan tsari, abin na da ban mamaki sosai. Je suis choqué, outré d'entendre des magistrats du Niger qui connaissent bien la tradition juridique et judiciaire de notre pays, héritière de celle d'une vieille démocratie comme celle de la France.